والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shaura kwana bakwai ko takwas insha Allah ta'ala mune mu juna bishara kamar yadda manzon Allah sallallahu ya saba idan watan ramadan ya zo yakan ce a takun shahru ramadan ya guru يذكر ذلك wa mubashira yana fa'in wannan ne a matsayin kamar sanarwa da kuma yin bushara li'anna shahara ramadan fi'ilan يستحق أن يستبشر به وتر رمضان ياتن تنسي أي بشارة الزوان وليت كل مسلم علم واستشعر فضل هذا الشهر إنما أسيكون المسلمين ياتن كما ينجي أجكنسا أنا فهمت فللر ونن وحب wata ne da in ya zo farin cikin da ake yi baya misaltuwa duk al'ummar musulmi murna suke lokaci ya zo wanda allah ta'ala zai ribanya musu ayyukan da suke ladan ayyukan da suke aikatawa muna roƙon allah ta'ala ya samu dace da shiga wannan wata mai albarka babban abin faɗakarwa duk da insha Allah za mu zo mu yi tattaunawa daban-daban kuma za mu yi ƙoƙari kamar da aka saba don bin karatuttuka gurgudan hali duk lokacin da muka sallaci sallah da asuba insha Allah ta'ala bi Allah ta'ala amma duk da haka kafin wannan lokacin faɗakarwa da nake so in mana shine akan murna da farin cikin zuwan wannan mutum in ka kwatanta zamunanmu da suka gabata da zamaninmu na yanzu da wannan kwanakin da muke ciki su kai shi zai kama ka cewa a zamanin yanzu akwai mutanen da ba su san ma azumtar wannan watan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ba su sani ba su bincika ba ba su damu su sani wasu kuma kawai suna tunowa ne shine watan nan da ake cin yunwa da kusurwa ta haka lokacin da za su bazama suna neman fatawa gun malamai ni ina da amsa ni ina da kaza wanda wannan yake nuna mana bambancin mutanen zamanin yanzu da mutanen da mutanen da ina nufin can baya zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da zamanin tabi'ai da asba'u tabi'in da cikin bayin Allah na kwarai wanda za ka ji wani yana cewa shi ina ma rayuwar gaba ɗaya biyu ramadana ce saboda kawai a ce kullum yana azumi yana barin cin abinci da abin shansa da abin sha'awarsa lillahi rabbil alamin wannan ibada ce da in ka kwatanta ta da sauran ibadu ta kere musu wajen karantar da kai ikhlasi kullum muna ba da wannan misali in wata ramadan ya zo babu ibadar da mutum yake ikhlasi cikin ta irin azumi yau za ka iya sallah ko sadaka musamman a gaban mutane a bayar domin mutane su san cewa ka bayar amma wa zai iya azumi a gane yana azumi in ba faɗa ya ba ba za a iya sani kuma zai iya shiga daki ya karya kayansa ya fito kuma an tambaye shi ma yana yi ya karya amma za ka ga idan mutum yana azumi ya yake ji yana kaucewa duk abin da zai bata masa azumi kullum akwai misalin da duk shekara ina ba da shi in zo irin wannan zance ce ka duba mutum zai iya alwala a gaban ka yana azumi yana da damar da zai dan haɗe guntun ruwan alwala amma ka duba ya muke yi in yi alwala da azumi saman ranar farko da mutum bai saba azumin ba ya mamanta sai ya ji kawai ya haɗe ruwan ya damu ya tar da hankalinsa ya zo ya tafata wa. ka ga mutum kokari yake daga gidansu zuwa masallaci kada ya haɗe guntun ruwan alwala ai ta tofa tofe ko ba mai me yasa kake tofa tofe saboda tsoro kake ruwan nan ya karasa maka makogoro a ce azumin ka ya kare gashi ba mai ganin ka to wannan shine kimma shine kololuwar takawa da tsoron Allah da kuma muraqabar Allah kuma dama abinda ake so ka koya kenan a wannan wata wata guda za ka iya ɓuya ka ci wata guda za ka iya ɓuya ka sha wata guda za ka iya ɓuya ka yi abin da zai karya maka azumi amma ko ka ɓuyan sai ka ji ba za ka yi wani zai ɓuya ma ya saɓan Allah amma kuma yana tsoron ya karya azuminsa kun ga ashe lalle azumin nan ba karamin darasi ba ne wajen koyar da kai muraƙabar Allah da kiyaye Allah da tsoron Allah wannan shi nake so mu hango ya ayyu allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun kun gani la'allakum tattaqun ba a faɗi wani abin daban ba sai aka faɗi magana taqwa saboda ita ce makarantar abinda ake so a koya mana kenan yanzu idan kai wata guda kullum kana tsoron ka saba wa Allah ai kaga zai taimaka maka kai wata goma sha ɗaya tun da ka shiga wannan makarantar amma wannan training din sai kai wata goma sha ɗaya ma baka saba wa Allah to wannan ita ce makarantar Ramadan abun ai alfahari ne ai murna da zuwan ta ko kuwa lalle ko abun ai alfahari ne kuma ƙari akan haka wannan aiki rukuni an ce rukuni ne ake nufi kila in ji ka kaddara masallacin nan a cire wannan ginshikan guda nawa kake gani guda shida biyu a nan gaba gaba ga biyu a hudu a nan gaba gaba ga biyu a can baya in aka cire su ya kuke tsammanin wannan gini ne zai same shi zai rubuce haka ne to wannan shi ake nufi da fila ta musulunci waɗannan abubuwa guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa ramadan wa Hajji baitillah liman sabila waɗannan abubuwa biyar su ne rukunan musulunci in babu su ba musulunci malamai sun yi ijma'i akan rukunin farko shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah cewa duk mutumin da ya sakaci da shi ko kuma yana da matsala akan wannan to musuluncin sa babu shakkan wa inkaran ko kuma ce shakkan au inkaran ko kokonto ko inkari an gane ko ya zama yana da kokonto da shahadatu Allah ilaha illallah yana kokonto akan muhammadu rasulullah ce wannan ba musulmi bane dole sai ya zama kana da yakini cewa Allah da gaske ne Allah akwai shi Allah ba abin abauta masa in ba shi kuma sai kana da yakinin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne in a zuciyarka akwai kokwanton an yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai baka musulunta ba sai kana da yakini tabbata akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo mana alqur'ani Allah ne ya aiko shi kuma babu mutumin da ya kai shi daraja sai ka yadda da wannan abun kake musulmi an fahimci wannan sannan abu na gaba sallah sallah wannan abubuwa an jere su haka gwargwadon su gwargwadon su kun san dai zancen malamai akan wanda baya sallah mai hukuncin wanda baya wanda baya sallah hmm? a zance mafi karfi wanda ita ce fatawar sahabbai duk wanda ba a sallah kafiri ba a sallah ba ya mutu ba ka je jana'iza ba zancen a yi kara ɗan gidan wani in dai ba ya sallah misali shi babansa ya ɗauke shi ya je binne shi in saurayi ne shi ba ruwan kowa ba za a yi masa sallah wani shi inda ana yin wannan abun ana kaurace wa mutane irin wannan za ga wasu za su shiga kai kayin su ko ba ka ba yanzu wane ne zai iya jurewa a ce an masa rasuwa kowa ya gudu da ana wannan irin abun kuma da ma wannan shine karantarwar musulunci ake cewa idan mutum ma fasiki ne ba kafiri ba fasiki aka ce manyan gari kansu ne babban liman da malaman addini ma umumin kasu sai a samu wasu mutane irinsa irinsa sai su je a samu wani wanda ya fi ɗan dama-dama zai masa sanda a wani ko koba ce ko ba ka sai sa saboda mutane wajibi a samu hanya ta ladabtarwa yanzu kun ga kwaye abin tarihi ne a rubuta a cewa ne da ya mutu ko sallah ba a yi masa ba haka aka je aka turbi yanzu ku duba ku ga abu talib mai matsayinsa mai zan Allah abu talib kanin mahaifin manzan Allah kufa shi ya ba da sadakin manzan Allah a wurin Khadija girmansa ake kallo a makka aka kasa taɓa manzan Allah sallallahu amma da mutuwa ta zo masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ammi qul kalimatan qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah yace baffa na ina roƙonka ka Ka faɗi wannan kalmar mai ta la ilaha illa allah kalma ce da in ka faɗe ta ni ma zan samu ƙarfin zuciyar gobe kiyama in tsaya in ce na shaida na ji shi lokacin da ya faɗa sai ce ya duba haka akwai abokansa da tijai daidai shekarunsa sai suka ce kai yanzu ka abu wannan yara ba annabi ne yaro sallallahu alaihi wasallam sai ka bu ka zancen yara ka mutu a kan addinin iyayenka da kakanninka al'amillata abi abdulmuttalib ce ka bi hanyar abdulmuttalib ka mutu a kai maganarsa ku ta bakinsa ita ce shi zai mutu a kan hanyar abdul muttal da ki faɗin la'ilaha illallah haka wa duniya to abin da nake so in kawo gare shi zai baffa ne na manzan Allah kuma kowa ya san matsayinsa kowa ya san yadda suke amma sai ya je ya kira da ya fita daga wurin bayan ransa ya fita sai gaya wa aliyu wanda ɗa ne na abu talib sai ce wannan dattijan ya ɓata je ka turbuɗe shi wannan dattijan ya ɓata ya mutu akan ɓata ka je ka buɗe ƙasa ka sashi shi a ciki bai ambaci kalmar sallar jana'iza ba sai ce wa fawarihi warihi shine ka je ka buɗe ƙasa ka sashi abin ne wannan ba annabin Allah ne dai kowa tausayi amma ana zancen imani to magana tsayawa take maganar haƙƙin Allah yake kallo kuma ga haƙƙin jini ba za ka iya wannan a zamanin yanzu na tsakani da Allah nake tambayar ku wanda yayi wannan alama ne wanda ya za ku dauke shi hmm yi nawa za a rubuta a Facebook a kansa tsine masa albarka to maganan nan ta aqida da imani da wala'i da bara'i a kanta mutane wasa suke da wannan lamarin in dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai haka ga to ka gaya min kuma wane ne yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishin wannan addini ba magana ce ta faɗa da tashin hankali ba amma maganar ka ta principle ɗinka na aƙida na imani wallahi ba a wasa da shi maganar jininka maganar garinku maganar babbanka kakanka wallahi duk ba su kai la ilaha illallah daraja ba kuma alamar imaninka shine ya zama kana da shirin kowa ka rabu da shi akan wannan duk yadda mutum yake duk yadda kake da shi to za ka iya rabuwa da shi inda ya rabu da musulunci ba na san in ja mana zancen da yawa zancen ramadan muke ba zancen maganar fanin lalla ilaha illallah da kuma matakin mutum abin da nake so in ja hankalinmu shine sakacin da mutane suke yi yanzu akan harkar azumin nan tana da yawa don Allah faɗakar da duk yaran da ya san ya balaga da duk ne da ta san aka san ta fara haila cewa azumi fa ya hau kansu samari wanda harkar su bal da bal da bal da bal wani bai san ma ya balagan ba abin bai dame shi ba yana ta yawonsa a gari ya kamata a ilmantar da shi cewa azumin watan ramadana ya hau kansa kuma a nuna masa yadda za a yi babansa ya rika jansa a jiki ya yi mafarki a koya masa wankan janaba yanzu yara da yawa haka suke tashi duk wanda ba zuwa makaranta ko wankan janaba ma bai iya ku gaya min da Allah akwai irin wannan ko babu kuma yanzu abin da ya kamata ke da Allah mu tashi tsaye a ilmantar da mutane za mu yi maganganu insha Allah ta'ala da bayanai akan falalar wannan wata da abin da ake so mutum ya yi amma dai ina so in dan faɗakar da mu ne akan abin da mutane suke yanzu dangane da nan da nan aje ana ta fatawa halsa ta taso duba fa mutanen baya wata shida za su yi suna addu'a Allah kawo su watan Ramadan su Ramadan ya wuce kuma sai su ta addu'a Allah ya sa a karɓi aikin da suka yi wata shida suna roƙon Allah ya Allah ka karɓi ayyukanmu da muka yi a watan Ramadan in suka ji an karɓa suka samu kwanciyar hankali wata shida kafin Ramadan kuma addu'a suke Allah ya kai su Ramadan saboda yadda Ramadan yake da muhimmanci amma mu yanzu wani kawai ya ɗauka watan yunwa watan kishirwa shi yanzu a zo duk a ta tahajjud din nan hana mutane bacci in kuma ka ji yanzu ana ta rubuce-rubuce ana sukan daukan nauyin tafsiri wasu 'yan boko ana su 'yan boko kila wanda ba sa san harkar addini kurukuru kuru 'ya'yan za ka ji suna rubutawa suna gaya wa masu kuɗi wai da ku ɗauki nauyin tafsirin nan da ku kama hanya duk ku tafi umara ɗin nan gara ku tare mutanen unguwa ku ci da su abinci ayyunwa ake ji wannan shine fiƙihu ka ɗauka sun fi kowa sannan fito kuma duk abin da suke so shine su daƙile harkar addini a daina ganin ta publicly ta daina tasiri a cikin mutane to amma sai a zo da shi da irin wannan dabarar azumi ya zo za a sussuki addinin musulunci ina fata masu irin wannan harshe Allah ya lalata shi masu irin wannan alƙalami Allah karya shi Allah hana su wata basira da za su soki addinin musulunci da ita mu kuma al'umma muna jan hankalin juna mu tashi tsaye da Allah mu rungumi wannan wata mu rungumi ayyukan da'a baka sani ba ko a wannan ramadan din ne Allah zai yafe maka duk lodin da kai na zunuban da kai shekaru da suka gabata kila a ramadan din ba raba a yafe maka saboda wani rashin ikhlasi da kai kila kai kuskure wani aiki baka yi shi daidai ba ka roki Allah tawfiki a wannan alinka maka aikinka yanzu ka kaddara kana da wani aiki da za a baka lada goma a kai saboda darajar ramadan cewa a cikin ramadan kai allah ya ninka maka shi dubu goma wallahu ihu liman sha. kuma in aka tashi gobe kiyama ga haƙƙin wani kaci ka gaji wani kaci mutuncin wani sai aka go za a rama masa ran kiyama daga ina za a ɗauko daga wannan ayyukan naka zaɓi inda iya goma ne ai ba za su isa ka biya in ana bunka bashin aikin lada ɗari ba ko amma aka ce kana da dubu goma ba wanda ninka maka aka yi take kawai sai a ɗauka sai a bada wannan dubu goma sai kuma kana da saura a wasu ayyukan da ka aikata kun suranta yadda abin yake sai kamata mutum yana ta da aikin kirki in daman nan ta wuce fa shi ke nan ta wuce har abada ba ta sake dawo maka ba sai dai wata daban in Allah ya sa kana da rai ke to muna roƙon Allah dai Allah ya kai mu wannan wata Allah kuma ya samu dace dukkan kofofin alheri kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ana bude kofofin aljanna a wannan wata mai zuwa ana kuma toshe kofofin wuta saboda mutum ya kwaɗaitu wajen aikata aikin kirki da kuma nisantar mummunan aiki to muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace in an buɗe ƙofofin nan na alheri mu samu shiga cikin su mu aikin alheri an toshe ƙofofin wutan nan kuma mu ƙara nisantar dukkan abin da zai kai mu kusa da ita Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu ya ba mu dacewa